Fitacciyar jarumar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Nafisat Abdullahi ta nuna sabuwar motar da ta siya wanda akalla kusan naira miliyan arba'in. Jarumar ta wallafa motar ne a shafinta na sada zumunta yayin da ta buƙaci da a taya ta da addu'a. Hakika wannan mota ta ɗauki hankulan mabiyan shafin nata musamman ma wani bidiyo da Nafisan ta wallafa a shafinta na sada zumunta. an dai ganta tana hawa wannan motar bayan da masana harkar motar suka gani suka yi mata ittifaƙin kan cewar motar za ta iya kai wannan kuɗin da ake tunani sai dai motar ba wai yanzu nan Nafisa ta siye ta ba ta yi watanni a wajenta amma a yanzu ne hankulan al'umma suka karkata ga motar jarumar ta kan fita ƙasashen duniya domin yin harkokin kasuwancinta da ma wasu harkoki da suka shafi rayuwarta inda bayan idan ta dawo ƙasar nan Najeriya ne ta kan samu damar hawa sabuwar motar tata ga dai bidiyon nan kuna kallo a nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya hore mana ya azurta mu mu ma mu samu mu mallaka amin suma